tafiyar sa'a sai ɗan sa'a. kin gane duk lissafin da na ji kina yi na ciro ne maki lissafi yana da in za a yi shi amma in babu ba ba a biya ma kuma yan fansho ba a biya mu ba a'a ha ba kullun dai haka kake cewa hmm? kullun ba a yi muku albashi ba ha ba ƙarya zama ki ƙarya zama ki ko kin kin asaran mm, saurin da aka biya na farkon nan ya wuce an ƙara wata guda abu da musu da ba mu karba ba sai mu ce a ajiye mana an ba mu dauri ya ƙare gashi mu za mu zarci amma ne gida ya nuna yau na gaba wata to sai bai ta yi sai ke daga murya ki tona mun asiri kwanta daban da shi in zaki haƙuri ki yi kuma zai da zaki ki je ki nemo bashi ki je ki nemo to abinci shi bashi eh waye ne kai waye ne au zo mana dan baba me yau wannan wannan ba a kai, maza ba shi ya mayar ba shi kamar yadda wayan nan na gaya maka kamar da wayan nan karfi ka mayar da shi ke ko da ni ka ba shi wayan mutane an ki a bashi wannan dan arziki ne wannan take gani kowa da tafi da da aziki shi a wajen gaba ya da ka ba shi wayan nan kar ka daga ba ni wayan nan ka bani wayan nan ba ni ka bani in daga in ce waya tana gidan nan kar ka bude musu waya na gaya maka mai gida ha ba mai gida dan Allah ya haka wallahi in kida mai da surutu in ba sai ne magani ke ba yanzu kaga yanzu yaran nan kullun Allah ke da kullun zo wanda duk ya tambaye ka kace baka sani ba kullum ya tsinto kayan nan ya fi so nawa kar ka bude musu wayannan na gaya maka kada ka bude wani ki samu a'a lissafi fa yanzu kika mun ko Allah ya bani kike bakin ciki dan wani yaro zai kike bakin ciki wani irin bakin ciki kullun yaro sai a ce wai ya tsinto kaga shine tsinta kuɗi shine da tsinta waya shikenan ya zama dan tsintuwa shi eh ana te shi eh a'a ah, sun ka damun ka da kira ke sun dinga damun ka ka bani in daga wayan nan in ce tana gidan nan aiki akwai kaji ina jin masunci da ne ba wala wara a'a yanzu malam ka ba su waya su kakka bude musu wayan nan malam baka san yadda wani sai ki gaya mu gaya mu haka zami da kai malam na ina ne na shiga uku ne. dai buɗe mana gani abin da ka so kai ka gani mana yanzu wannan eh, kaya eh buɗe ko har sai na buɗe ki sani me ta so Allah Allah an kyauta dai to ba ni ba cin alali kaga kana ko <laughs> ke <laughs> wani ce mutum ne da ki a ah, kai gaskiya sun kwai ne kake kwantar da shi a nan gurin kwai ne ah, ai yanzu zan kai su kicin adana to jikin jiki ah, bashi bashi na to shikenan wannan kawai nan ai ka yanzu sai ke lallaba da shi to ke lallaba da shi to ya ishe yau duk abin da za a yi insha Allah in eh, canji yanzu a nan yau zan baki yanzu kuma da ce ba ne ki isasshen miya ki sa mai ya san yadda ki sa mai ai ka san dai babu sauran man ko To, a baya. dari bakwai mata isa. To, zan baki ma dubu. To. Wacin kin ga shi yasa ke ta surutu akan yaron nan. Nake ce ki yaron nan abin arziki ne. Eh. Tun yana ɗan ƙaƙari ga fara ci da mu. Tun yana ɗan tsini shi. Ban gane ba. Ina wayan nan. Ba dai wayan nan ka ɗauka ka je ka siyar ba ta mutane. Tas kuwa na sai da waya. Ciniki. Ina zuwa ɗayan gabki. Ina zuwa na sayarwa ce na ce na sayarwa ce suka zo da da za ki kokawa na ce ku yi a hankali a haka yau sai da na ce maka kar ka bani wayan na maiwa da mutane waye su hmm. shine ka je ka dauka ka sayar ka siyo mana kayan abinci haramin za mu ci a cikin gidan nan dala ina zan ki ga mu ta in ga miki da abin ki kake musu hutu kake musu hutu wa dai ta wuce haka taki ce yaron ya ce shikenan yaro ya zama ah, da tsuntuwa o oh, in bayar in ba ki gaskiya Allah ya sani yaran nan na gaji na gaji na ce ka sa makarantar boko ka ƙi ka sa shi ka sa shi islamiyya ka ƙi ka sa kullun yaro sai dai ya je har sauran mutane fara nan fa je kaza fa akan kwanta fa tana kwanci fa yaran nan fa ya je ya tashi kazan nan fa ya kwaso kwai ya kawo cikin gidan nan Allah ina zuwa magana makaranta wani makaranta makarantar arbi zai yi a hankali tunda ni ke shi na boko ko ba zai yi ba dalili ko ba zai makarantar boko an ta kashe kuɗin zuwa makaranta gashi yaro tun yana dinga ya fara ci da mu don kuɗi ake boko to wanda ya ce ke boko ba don kuɗi ake ƙarya ke kira mu ke kira ne Kwaɗa mashi mari mu ka san sha'anin boko mu ka san ta shi yasa ya je ya ɗauko kwan ya kawo maka to ni ba zan ci kayan haramun ba gashi nan ai yi sauki ne amma da zaki to zaki dai dafa mun ko in dafa ba zaki dafa ba to kwanan ki ya ƙare a gidan nan da aure tab in ga wannan magana me zaki wannan can banza tayin fadi aka ban nace na sallama gaskiya Allah ya sani ina fita haƙinka duk abin da zan gaya maka Allah ya ce gaskiya ina gaya maka ni ba zan iya ba ba zan dafa kayan haramun ba ba ki dafa ba eh yaushe zan tsaya na wani cirki a jiya wani zo ce ya kawo cibiya ai babu eh hmm, ya a hankali kake fasa kwannan shi Allah ubangiji ya hore mai yaro tun yana karamin shi ma dai ya fita sai ya samu dai ya fita ya samu kai Allah mashi albarka ya ko shigo gidan da yau ya kamata mu tashi sai haikan mu fara bincike saboda yanzu haka da nake maka bayani sace-sace ya yawa a gari sannan kuma ƙorafe-ƙorafe daga jama'a shi ma ya yi yawa har ya kai ga yanzu mutane sun zira mana ido ne suna ganin wanne mataki za mu ɗauka gani gaskiya ne wannan matsalar akwai ta sosai amma sai nake ganin wani hanzari ba gudu ba bai kamata ce mutanen gari sun zira wa jami'an 'yan sanda ganin cewa sai su kaɗai za su ɗau mataki da kawo ƙarshen wannan matsalar da ke faruwa a cikin gari hukumar 'yan sanda tabbas aikinta ne kula da lafiya da kuma dukiyoyin al'umma da rayukansu amma su ma mutanen gari suna da rawar da za su taka domin idan ba su taimaka mana ba to ba za mu kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba mafiya lokuta ba a zuwa a yi wa hukumar 'yan sanda rahoto cewa ga guri kaza ana aikata wannan abin sai dai idan an aikata a zo a ce an aikata lokacin kuma da za mu je yin bincike wanda suka aikata sun watsi. sai dai kai ta tunanin kamocin kamocin a nemo suspect karshe kuma aka yi bincike a tarar ba su da hannu akan abin da aka aikata to ya kamata mutanen gari su ma su taimaka mana idan ana aikata laifi su zo su ce ga specific place da ake aikatawa mu kuma mu kokari mu ga cewa mun je mun sa ido don ganin mun hana aikowar wannan abin a ko kuma idan an aikata laifi ba wai sai bayan an aikata za a zo a kawo mana rahoto ba lokacin da ake aikatawa babu jami'in 'yan sanda a gurin al'umma sai su yi kokari su ga sun kamo ko kuma sun kama wanda ya aikata laifin nan amma fa su ɗau doka a hannunsu sai su kawo hukumar 'yan sanda su ce ga wannan bawan Allah ko ga wannan bayan Allah sun aikata soso offense a guri kaza so mu kuma ranka ya daɗe aikinmu ne mu yi bincike mu ga mun tabbatar da ya aikata ko bai aikata ba idan ya aikata fine sai mu miƙa shi kotu tunda ba mu za mu yanke masa hukunci ba in ko bai aikata ba mu sallame shi ina gani idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfi a irin wannan abubuwa insha Allah za mu kawo ƙarshen wannan matsalar da ake eh, to ka san duk irin ƙoƙarin da zamu yi kamar yadda ka faɗa in ba taimakon al'umma wallahi ba za mu kai gaci ba idan jama'a suka taimaka mana to shine mu kuma za mu samu ƙarfin gwiwa domin gabatar da duk abubuwan da ya dace mu gabatar gaskiya ne wannan sa wato sa akwai abin da yake damuna a mafiya lokuta idan an kamo suspect ko kuma da aka tabbatar ya aikata laifi sai ka ga yara ne matasa kuma yaran nan matasa su ake cewa manyan gobe sa idan matasa tun yanzu sun lalace ya fice din namu zai zama kaga kenan bamu da manya na garin gobe kenan so ina ganin a nan gurin mu ma ya kamata mu ƙara tashi mu zage dantse na ganin mun kawo ƙarshen waɗannan ta'addanci da matasa suke ko ba don komai ba domin mu gyara goben domin mu samu manya na kwarai gobe mm. idan manyan gobe suka lalace to kuma ya na gabansa za su zama kaga babu country sannan sa ina ganin kuma akwai abu da ya kamata a ce a gwamnatance mu ma mu ne tunda muna ba gwamnati shawara ba kowane mai laifi ya kamata idan an kama in ya aikata laifi a aika shi gidan kaso ba ma'ana prison mm. tunda akwai waɗanda da first timers mm. akwai wanda kuma wani dalili ne yake warantar su zama criminal to ina ganin a fitar da wani tsari mana ya labai mu ba da shawara irin in an kama masu laifi aka yi bincike a kansu maimakon a tura su prison a ware wani guri na musamman da za a ringa a counseling ɗinsu mm. ana ƙoƙarin rehabilitating ɗinsu zuwa wani lokaci am mm. sure sa insha Allah result ɗin zai yi kyau mm. domin wannan kansilin da rehabilitating ɗinsu da za a ringa yi zai taimaka wajen ganin an dakile in sun fito su ƙara koma wannan aikata laifin da suke aikata to ai yanzu ma abin da ya kamata zuwa za a yi aje a samu hakimai a samu dagatai sannan sai a samu jama'ar gari ta wannan hanya da muka bi iznin lahi ta'ala duk inda ake kwamitin irin waɗannan abubuwan marasa kyau za mu samu labari za mu samu labari Eh, eh to ka gane ne shi fa aikin ɗan sanda ya kamata ka san me yasa nake so in yi aiki da kai ina aiki da kai saboda tsai da gaskiyar ka kuma wallahi ka ji rantsuwa kenan ta musulmi wannan aikin da muke na ɗan sanda idan har ka tsaya ka yi shi tsakaninka da Allah ka taimaki jama'a wallahi aljanna ne direct za ka ji gaskiya ne don duk abin da kai da Allah to Allah ya isar ma so don haka abin da nake so da kai ka yi eh, kokari ka je ka haɗu da 'yan sandan farin kayan ku je duk inda ya dace a shiga domin fito da waɗannan masu laifuffuka a fito da su a kawo su domin mu yi bincike mu ga daga ina ne mu je mu datse wajen duk inda za a je a samu labarin inda ta'addanci ne yake kullowa inda waɗanda suke sace-sacen nan suke duk a tattaro su idan aka kawo su daga nan za mu san gaskiyar lamarin ya aka yi wannan abu ya faru ya aka yi aka fara yin ta ya aka fara kowa ne ne a gaba insha Allah sa na ga gane a kuma zan je har kasu sun na da za mu fara sallama ba baka iya sallama ba to Allah baka guri salamu alaikum wa alaikum assalam an yi ruwa waje jiya to ai ruwan ne ma ya kawo ni nan ruwan da aka yi shi ya kana mashin ɗinka ne mashin Ani ban taba satar babur. Me ka sata? Wai kawai idan na fuski waya wata yarinya ana yayyabin nan nan na gaya wa wani nan gurin aka wani tsare. Duk barayin da suke garin nan. Waya. Yawa Kar na kai na ci. Waya. Ka ce ka shege ne ma. Waya ne. Yanzu an ɗan masa ka je. Tsohon kan za su da kai sata gagarima wacce za ka ci wani ya ci shi ne sata amma ka tsakanin ƙwasan kanka mm, lokaci akan wata waya ka fuske waya mutum ko ta yarinya ko ta yaro ita ma Allah isa ta dame ka ka ɗauki gangame mai sata shi ne a ganin ka zuru kuma barawo ne Allah baba nemi uban ka tare tare maka ba da ka iya satar jirgin sama ko jirgin ƙasa ka gani nan wata rana na taɓa shiga railway ina shiga railway an faka jirgin ƙasa ya da daga Lagos ina shiga na zauna har zan kunna shi sai ka mai gadi sai ce ka who are you na ce a ah, gafiya ce ta shigo nan wurin shine zan kora ce sauka na sauka da zan kada shi zuwa Enugu Allah baba ya kaure da shi ta ne sata kai gagarima ka saci mota yanzu nan jirgin ɗan kambo ɗan kambo yana sauka mai tashi na sama ni sadaf sadaf sai wani kuma ya ce hey ina ce otra mon ce ya tawo na ce tawon kusa da ya gani ka tashi da shi hey tanzania don an ce can jirgi ya fara ya fi tsada a can to amma kai da yake tsinanne ne kai ka tsaya a waya ta Allah ya isa a bayan nan ma ina ɗiban suka ji irin manya-manyan zakarin nan da suke yawo a layi na gidan gona shi kuma yi eh. a ina ba kai ba aljanna eh ba kai ba aljanna ai da kan sace da kan sace kwan kaza kana zuwa lahira ne an ce tafi aljanna ita ce eh, kaza da ce kwaina na da na dawo kai ba dakin uwarka wani dawo za ka yi ai na ɗauka wanda ya mutu kawai shi ke aha za a gani an gama kawai ka yarda a na yarda ya sunanka sunana saddam saddam hussein ka ka ji suna <clears throat> saddam hussein wadda ta kai yaro ne baka san saddam hussein ba lokacin saddam hussein ina kwamandan yaƙi a iraki wai iraki ta cikin tv ba ita dai inda shi sadam din yayi mulki a 1445 mu aka fara ɗiba ana ƙasar aka yi matsa kai ƙasar da aka ka dawo na ga aikin soja na gama aikin soja sadam ya ce malam ya ce na tafi gida ne ta kawai na dawo gida to shine ba sai na saki cikin dabarunmu na kashe mutum ya kudari eh. yaro idan za ka wani haɗin kai zan ɗora ka akwai da wanda za ka ci wani ma ya ci Allah Allah kuwa an gama kawai ka yarda a na yarda ka daina satar waya da wani zabi to me zan yi gama manya manyan sata zan saka kai kai nan ma ta zo sai na fidda nawa a nan police station din yanzu ba zan fita ba sai na fidda nawa shi abin da ya gane ma kenan nan police station ne fara oh hop ta ku ne kuke tsaron wani a kafa wani kashi ka sa ido kai kallo ko na da ka fita zan aiko a wadda kai zan baka lamba wayata da adireshi na ka je ka sake kwanan nan daga shawo gari yaro wallahi dai hannu tsoro ta gaba ɗaya na sanyi a rai kwantar da hankalinka kai karamin kai karamin shi yake da ake karamin da ka zama nawa na zama shawo shi yanzu ka fara canjawa ba wallahi ai sai ka tsaya wani fuske waya me tuzi na ɓata ina zai ga na ɓata lokaci ah. wallahi da yanzu abin da ke so da kai wani aiki ne eh ina wannan motar wace wannan jar ba wannan ba da Allah wace ka ta gaba gaban ari da saucin oh na ji na ji na gano ta ganta okay waccan fara-fara ashkalar ce adalla to na riga na sai da ita ma an gama madalla amma na karba da bas abin da nake so da kai eh. zan baka yin wani dan kauri Allah mai gida Allah kuwa an ƙari kawai yadda ake mai ita bai zakka ba bana ayo kuma wannan ayi ta shafa wallahi bai zakka yawa shi na yi to amma nawa za ka bani zan baka sittin. Sittin? eh dubu sittin. dubu sittin? dubu sittin ba kwarai kuwa haba na gida dubu sittin ai ta yi kada to shi kenan. da kaina ma zan yi zuwa ɗauke ta kai ka sani kuma na ɗauko za ka ci abinci taimako ne fa taimako ne nake maka ka ƙara mun cike su kai ɗari. Sittin da biyar. Cike su kai ɗari mai gida. Ba zai yiwu ba. In ba ka iya je kawai. To ka ga. ya za a yi ba matsala kawai. Lalle ka tabbata mai sunan naka. Me. Barawo. Ka yi malam sunan ka? Ƙur'anin ka nawa? Ban magana kawai. a to. Cike ƙofa kawai zan ɗauko ta. Sittin da biyar. Ka ƙara. Sittin da biyar in ba za ka yi ba ka ni da kaina san je da ah, kotun mota to kar ka yadda ta wuce yau Allah kuwa ba za ta wuce ba ka bi shi har gida an gama duk inda take motar na na yawa ina jiran ka ba A'a, an gama ka kwantar da hankalin ka kawai mai gida da ka dauko na gida kar ka da chị em mà que tôi mà ông chị em mà chê nhỉ que <laughs> nào que cái Kawai 'yan canji zan karba. Wani wannan ba ka waya Wani ko in fasa ma ciki ni za ka kalla ka wance in baka waya ka ita ba na kina kai da Allah za ka ba ita ko sai na fasa ma kai da harshe shi wanda abun ka bai ka maka da bindiga karamin arni kawai ka riga ka kare kayan kuɗi kawai Musa ta me ya shafe ka Musa ta cinikin gidan mu ce ran ce ci wannan ba ka wani Ha ha ha ha. an sai dai ku rika kula. Don wannan titin da yake gaya miki, ana yin bala'in fusken waya a nan waje. Ina za ki ma wai tukunna kika biyo ta nan waje ba? Wallahi kaga umma ne ta aiki ni zan kai mata sako nawa zan baka. Ya ni kuma? <laughs> Kin ban da Ai ni godiyar da kawai kike min wallahi ta wadatar min komai. gaskiya samun irin ku da wahala Yau <laughs> ai dama mu irin ba ai wahala gare mu je dan tattaka miki zuwa tun Hello? Hello? Sadam ya kamata ka zo ku gaisa da umma na. Gida kuma? Eh, Dadiya kenan, kin ganni shigowa ta gida kenan yanzu na zauna ina dan huta. Ka taimaka dai ka zo kawai saboda umma na yau za ta yi tafiya. Ina shiga gida na gaya mata cewa za ka zo. To ba komai. Zan zo ki kwantar da hankalinki. Allah ya kawo ka lafiya. Da nan zo yanzu. Umma dama kin gani wannan ne ya je bikin ɗasa aka kwace min waya da kika aiki ne. Allah sarki sannu ko? Yawwa sannu mu ina yi? Lafiya kalau. Sannu mun gode da taimakon da kai mata. Allah saka da alheri. Ba komai ai mace ce ita. In ba mu taimaki mata ba suwa za mu taimaka ba. Eh to ai ba kowa ne ya san hakan ba. Sai irin ku na tsatsu masu hankali. Ko kuka san darajar ya mace. mun gode Allah ya taimake ka kaji Allah ya baka abin da kake nema kaji na gode ke kuma ya kika zauna ki kawo masa dan abin da zai sha ko ya yi kuma ko in yaro Allah ya taimake ka kaji Allah ya baka sa'a na dama na shigo ne updating ɗinka a kan wani incident da muke da shi yanzu akwai wani suspect da aka kama mana yanzu alhamdulillah ranka daɗi kiran da muka fara ga al'umma akan su taimaka mana idan sun ga mai laifi su kama kuma kar su ɗauki doka a hannunsu to ya fara tasiri domin yanzu an samu wani suspect wanda inda da ne sai dai mu ji labarin an kashe shi ko an kona shi daga shi har mota. to amma cikin hukuncin Allah mutanen gari ba su ɗau doka a hannunsu ba sun kama shi yanzu sun kawo mana shi amma duk da haka ka san ajizanci na ɗan adam wasu dai suna nan suna ihun sai an ba su shi sun kashe shi to amma gudun kar wani abu ya faru na ba da oda an sa shi a sel idan mun gama control ɗin jama'a sai mu zo a ɗauki statement ɗinsa wannan bawan allah ranka ya daɗi eh. shine wanda ake zargi abin ya faru a kansa kes ne na kidnapping to shine na zo tare da shi domin in updating ɗinka akan abin da ake ciki domin ba mu yanke wani abu ba don ba statement har yanzu ba ɗauki statement ba to amma dai ka san abin da ake ciki kafin mu je ga zuwa ɗaukar statement da ranka daɗi. haka kai ya sunanka sunana sadan wacce sana'a kake yi karatu kawai nake yi karatu su waye iyayenka a garin suna gida to kira mana su a waya ne. a yi ranke daɗe ba ni da waya ba waya ba ni da waya to wato inspector abinda nake so da kai ka je ka ba da umarni a tafi da shi har gidansu na farko a ga suwaye iyayen shi sannan a tambaye su suna sane da abin da ya faru da shi sannan kuma ku ƙara dawowa da shi sai ya zo ya ba da statement ɗin abin da ya faru da shi ya aka yi abin da ya faru da shi ya faru da shi yawa sai ku dawo sai a ɗan statement a cikin to shi kenan sai bari mu koma sai su wanda za su yi shi za su yi Eh, nan ne gidanmu nan ne gidan kake faɗi nan ne gidanmu to kamar da ka san lokaci aka bani suna jira na office fa ba matsala ba za matsa jiran ka nake yi kawu na zan shi an gaya masa ina jiran ka dai Allah bai a wannan wayes ana ta kira tun da ana kiranta hmm. Allah ai kira ya musu sha biyar kuma hmm. da rage dukkan alamu wanda ya kira ta yana da alaƙa da wayes sai shi ba zan sanar maka idan ya bugo sai ka amsa sai ka tambaye shi yana ina idan ya gaya ma inda yake ka gane sai ka tafi da mutum biyu ku san yadda za a yi kar ya fahimci wani abu ka gane in ma san samu ne kai ka tuba yi ka su su je su tsaya a wani waje idan ka je ko bai kira ba ka sa kuɗi ka kira wayar idan ka kira kuna haɗuwa sai ka damƙo shi sai ku dawo. kai inda ka tafa ina gurin a tsaye ba gurin abin ba gurin ba sabuci ina kai da gurin ai eh gurin indomi nan nan ai ina gurin ga gilan dan gurin ina kusa da shi to to shi kenan dai dai na ka to to shi kenan ina ina jiran ka Aro? To, wannan ni gaskiya ga baki zai bata mu lokaci ni ina da wani babban uzuri amma kuma ka a ga kina ta zaman jiran mutum. To, oho ka to? To, to, to shikenan. dai na. Ya eh ga nan ina daidai gurin. Ina inda muka magana da kai. Eh ga nan. Ina gurin. Yawa. Assalamu alaikum salam. Ya barka da. Lafiya gida. Ya harkoki. Ni ne muke waya da kai. Eh? Ni muke waya da kai. Da kai? Eh. To, a wuce mu je. a wucin mu ban gane ba eh, eh, za mu je police station ban gane ba ke na a ban da kace ba dan sai da bayani da kace wai fice mu je shi ne ban gane ba eh. ai ba mai labi bane amma mu je kuma kai hukuma ne ko mai ba wai sai bayani eh to idan ya za mu za mu je eh ni ne yau to kira ka ne ranka dade wannan shine PA ɗin wanda aka kawo chairman ne oh eh, na local government eh, eh na ne to aje aje a zo da shi Chairman. ne. Eh, ne kaga da lamari ya zama kuma wallahi abin ya daure mun kai eh to shi eh, shine bawon Allah da ni maka bayani akan kisan da aka kawo na suspect na kidnapping wani ban mutum shi kuma wannan shine wanda ya zo ya ce a matsayin shi shine na fiye ɗinsa to eh ga shi dai tunda dama magana ce ta bincike sai mu to to ba matsala um, chairman ya aka yi wannan abu ya faru haka tsautsayi wallahi tsautsayi kawai ni babban abin da ma ya fi damuna ashe da na fito da motar babu wani identification a cikin da zan tsaya ni waye da yake da motar a aje take yawancin lokuta ni ba na daukar ta sai in zan fita irin fitowa ta leja time haka shi PA na bar shi a gida shi ma security personnel din din na bar su na fito saboda wani lokaci akwai wuraren da nake zuwa ne wanda ban cika san lalle sai mun tafi da shi security personnel din ba shi kansa PA ja nake zaman sa musamman rana irin ta yau din nan to amma Allah da ikon sa sai kuma na tsayin ya faru kawai zo tar da mutum a cikin motata mutane kuma suka nemi su dauki hukunci a hannun su to amma ciyaman a matsayinka na ciyaman ai ya kamata a ganka tare da audilinka ne na sharin wannan sauƙi ne kurin abin ya faru to kaga amfanin naku da yan sanda kenan ba wai ɗan sandan shi zai hana abin ya faru da kai ba in Allah ya kaddara dole ne sai ya faru hmm. amma ganin ganinsa a wajen dole ne waɗansu abubuwan zai rabu eh, don Allah a dinga abin nan duk lokacin da za ka yi wani abu ko da private din ne za ka iya zuwa da shi in ya so shi sai ka bar shi a mota ka je ka aiwatar da abin da za ka aiwatar kuma ga kayan ka don Allah ka yi haƙuri domin jarrabawa ne haka eh, dole sai ya faru haka eh madalla ka yi haƙuri eh. ina shi ya nuna mana wani guri ne shi zamba cikin aminci mana ranka shi bula ce a wajen kofa akwai dj da za ka shiga kuma can baya akwai wata wannan kai ba ka da hankali ne ya za a haɗa ku da mutum ya je muku wayo kana matsayin ɗan sanda eh ka ga irin abin da nake faɗa ko to kaga ofisa wato shi irin wannan kullun shi sa ko daren da muka zo na mitin irin wannan maganar muke akan 'yan sanda masu tasowa ya kamata a ce a mai da hankali a kansu wajen ba su bitoci irin wannan muna ba da bita duk abin da ya dace ga bayan Allah nan ka tambaye shi ba irin abubuwan da ba ma koya musu amma kana dan sanda it's get out of my lamarin dai gaba daya zama tsautsayi ne kenan da ni wannan nawa da ya faru na yi sakaci shi ma kuma ya je ya sakaci akan nasa aikin ni babban fata na ma dai mota ta dai an tabbatar ba zan ya kamata mu duba eh. ko akwai banar da yamin a cikin mota eh, ba matsala ku je da Allah ji sai sai sai a duba kuma ba shi kayan ayi eh, hakuri ayi hakuri ka san yanayin mutanen da idan ba ji mu muke idan ba mu yadda muka yi dinnan ba waɗansu daga cikin mutane waɗanda suka zo ba za ka san da wacce manufa ya zo ba musamman ma in ya ga cewa ai man ne to ka ga kuma ne kuma za a iya zuwa ɓata maka suna da ba wasu sun gane ka gaskiya amma alhamdulillah tunda hakan ma ya aka kawo ka ga hannun hukuma eh. mu da ma kamar ka sani ranka da muna iya bakin kokarin mu nemi bincike mm. idan mun bincike idan mutum bai da laifi sai mu sallame shi kaga eh, yanzu gashi bincike ya tabbatar da abin nan kuma da Allah ranka da a kiyaye mm. a ba yawo da ka yana da muhimmanci akwai nauyi a kanka gaskiya ne gaskiya babu damuwa da wayar ta agodi ce a ya eh, eh, duba motoci eh, dan akwai wani abin da ya sarwanta to sai ku ɗauki statement ɗin shi kafin Allah ya sa mu kamo insha Allah to ba damuwa mm, to na gode na gode Allah ya maka lafiya to ba da lafiya to to bisa za ka ga zan aiko fiye to shi eh, ke za ka ga sakuwa ta ne tafiye insha Allah <laughs> kake shi zan ba maganar ki ba ya ko kuma ni cikakkiyar yar birni kike hakan ya sa ni muke tani Ina wani da daɗi bai na kasan bishiya mu sha dadi kamar yadda na gaya miki ban taɓa soyayya ba ban taɓa yaudarar wata ya mace ba balantana ke <laughs> gaskiya ni ba na son daɗin baki saboda ku maza kamar 'yan siyasa kuke lokacin da kuke neman ƙuri'a da zaran kun samu shi kenan gaskiya ba za a yi ba kuma ba za a fara a kaina ba ku da

kaga dai yanzu mun gaisa da abba na dama kullum sai na maka magana yau dai Allah ya yi wallahi na gan shi ai mun gaisa amma na ji daɗi yanzu ma Hello, kana jina? Ah, ka samo yara guda biyu daga ofis maza maza ku zo gidana yanzu yaran da muka ce a je a dubo gidansu wanda ya ce an yi kidnapping din shi to shi ne a falo na yanzu maza maza ku zo na ce